Sashen Hausa na BBC ke magana a kan mita 21 da 25 da kuma 31 ko a shahinmu na BBC Hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum Rabia ta kabirin kace ke fatan kun waye gari lahiya A cikin shirin namu na karfe 6 da rabi agogon Najeriya da Nijar 5 da rabi agogon GMT da Ghana za ku ji cewa. A yau Laraba ne Majalisar Ɗinkin Duniya za ta kaddamar da asusun neman taimako na kusan dala biliyan uku domin samar da kayan agaji ga al'ummar Falasɗinawa. amurka ta ce za ta kakaba wa irin sabbin takunkumai sakamakon harin da ta kai wa isra'ila a najeriya nan gaba yau laraba ne dai ake sa ran za a fara sauraron karar da gwamnatin jihar kano ta shigar kan tsohon gwamnan jihar abdullahi umar ganduje tuhumar farko akwai tuhuma da muke wadda mun sami shigowar kuɗi wanda aka yi daga asusun gwamnatin jihar kano suka shiga kamfani wanda shi mai girma tsohon gwamna wato darakta ne a gurin To har a Najeriya 'yan bindiga sun sace mata da kananan yara a jihar Katsina. Kuma kowace mace daga ciki tana da goyo. Akwai mace biyu wadda in yanzu suka yi huɗa ne in waɗannan tara ne. Sun ke wajen kusan ashirin kuka lissawa da yaran da wannan matan. Sai shi wannan alhaji wanda suka ɗauke wanda gurbin wanda zai iya komi. To za kuma mu je Nijar kan takaddama da ta ɓarke tsakanin kamfanin dillacin man fetur da direbobi masu dakon man. kuma kafin waɗannan da ma wasu rahotannin sai na fara da karanto maku labaran duniya. A yau Laraba ne Majalisar Ɗinkin Duniya za ta ƙaddamar da asusun neman taimako na kusan dala biliyan uku domin samar da kayan agaji ga al'umma Falasɗinawa a Gaza da yankin gabar yamma da kogin Jordan da Isra'ila ta mamaye. Shugaban hukumar jin ta Majalisar wadda ke kula da yankunan Falasɗinawa Andrea de monica ya ce za a yi amfani da kashi 90 cikin ɗari na kuɗin a Gaza, yayin da ma'aikatan agaji ke ta faman kare fadawar yankin cikin yanayi na yunwa, musamman ma a yankin arewaci. Amurka ta ce za ta kakaba wa Iran sabbin takunkumai sakamakon harin da ta kai wa Isra'ila. Mai baiwa shugaban ƙasar Amurka shawara kan tsaro Jack Sullivan ya ce suna sa ran ƙawayensu za su taimaka musu ko kuma su take musu baya wajen sanya ma Iran ɗin takunkumai. ya ce sabbin takunkuman za su matsawa iran lamba ta hanyar rage mata karfin soji gwamnatin sojin miyamma ta ce an saki tsohuwar jagorar gwamnatin kasar daga gidan yari zuwa daurin talala kafar watsa labaran kasar ta ruwaito mai magana da yawun gwamnatin sojin na cewa tsananin zafi da ake fuskanta a kasar ya sanya aka mayar da mistu da sauran dattawan da ke gidan yara daurin talala domin kaucewa hadarin kamuwa da cutar rashin lafiya ana tsare da tsohuwar jagorar gwamnatin ne tun bayan da sojoji suka hambarar da gwamnatin ta shekara ta 2021 bisa zargin cin hanci da rashawa zargin da ta musanta to kuna sauraron labaran duniyar ne daga nan sashen hausa na bbc Wani bincike na BBC ya gano cewa Rasha ta rasa kusan kaso ɗaya bisa hudu na yawan sojojinta cikin shekara biyu da mamayar da ta yi wa Ukraine. Binciken na sashen Rashanci da kuma masu alaka da sashen sun gano cewa an kashe sojoji sama da dubu hamsin a fagen daga, adadin da ya linka wanda Rasha ta bayyana sau takwas. Wakiliyar BBC kenan wadda kuma ta jagoranci binciken take cewa mun yi amfani da bayanan da hukumomi da kafafen yada labarai ko kuma shafukan sada zumunta suka fitar da kuma bayanan da 'yan uwan sojojin suka wallafa a shafin su na sada zumunta. kasar Ecuador ta kaddamar da dokar ta ɓaci kan makamashi sakamakon yadda mummunan fari ya shafi babbar tashar samar da wutar lantarkin kasar. shugaban kasar daniel nabawa ya sanar da matakan shawo kan matsalar da suka hada da takaita ba da wutar lantarkin a fadin kasar and requested the resignation of the Minister of Energy. He said that acts of sabotage Wakiliyar BBC kenan take cewa ya kuma umarci ministan makamashin kasar da ya sauka daga mukamin saban da ya zargin cewa an shirya wata makarkashiya ce kan lamarin. To karshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. To madalla bayan labaran duniyar yanzu kuma sai rahotanni. Majalisar Ɗinkin Duniya za ta ƙaddamar da asusun neman taimako na kusan dala biliyan uku domin samar da kayan agaji ga al'ummar Falasɗinawa a Gaza da yankin gabar yamma da Isra'ila ta mamaye. Shugaban hukumar jin ƙai ta majalisar wadda ke kula da yankunan Falasɗinawa ya ce zai amfani da kashi 90 cikin 100 na kuɗin a Gaza yayin da ma'aikatan agaji ke ta faman kara fadawar yankin cikin yanayi na yunwa musamman ma a yankin arewaci ga rahoton muhammad anur muhammad shugaban hukumar kula da harkokin jin kai ta majalisar ta ɗinkin duniya a yankin falasina andre di dominico ya ce duk da cewa a yanzu ƙarin manyan motoci ɗauke da kayan agaji na shiga yankin na gaza ya zama dole a sake samar da cibiyoyin samar da ruwa da kuma na kula da lafiya waɗanda isra'ila ta lalata a yakin da take da hamas Ya ce, uh, A gobe za mu fitar da neman kafa asusu na taimakon gaggawa. Daga nan zuwa ƙarshen shekara, dukkanin hukumomin jin ƙai za su nemi taimakon dala biliyan biyu da miliyan ɗari takwas domin taimaka mutum miliyan uku da aka gano a faɗin gabar yamma da kuma Gaza, kuma ba shakka kashi casa'in cikin ɗari na kuɗin na Gaza ne. Of course, is uh, for Gaza. Tun da farko shugaban hukumar kare haƙƙin bil'adama ta majalisa ta Ɗinkin Duniya falka Turk ya ce Isra'ila na ci gaba da sanya matakai na takaita rabon kayan agajin a yankin na Gaza abinda Isra'ila ta musanta. Ya ce har yanzu falasina miliyan ɗaya da dubu ɗari bakwai da suka rabu da muhallinsu suna cikin rayuwa matsananciya da fuskantar barazana a kodayaushe a don haka hukumar ta yi kira ga dukkanin bangarorin da ke rikicin a gaza da su yi kokarin magance yanayin haƙƙin jama'a da kuma munan halin rayuwa da ake ƙara shiga a yankin sannan kuma su taimaka wajen shawo kan tashin hankalin da ake samu a yankin gabar yamma da kogin jordan da isra'ila ta mamaye rahoton da muhammad annar muhammad ya haɗa mana kenan To a Najeriya nan gaba a yau Laraba ne dai ake sa ran za a fara sauraron karar da gwamnatin jihar Kano ta shigar kan tsohon gwamnan jihar kuma shugaban jam'iyyar APC na ƙasa na riko Abdullahi Umar Ganduje da iyalansa da wasu makusantansa bisa zargin cin hanci da rashawa da hana da dukiyar al'umma. Ana sa ran gudanar da zaman fara sauraron shari'ar ne ƙarƙashin mai shari'a Usman na Abba na babbar kotu mai lamba hudu da ke jihar. Ga Khalifa Shehu Kaji da ƙarin bayani. Shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta jihar Kano, Muhuyi Magajiri Mun Gado, ya shigar da ƙarar ce gaban babbar kotu mai lamba hudu a jihar Kano, ƙarƙashin mai shari'a Usman na Abba, wadda za a fara saurara a yau Laraba. muhim ya ce waɗanda suke ƙara baya ga tsohon gwamnan na Kano Abdullahi Umar Ganduje da mai ɗakinsa akwai kuma wasu mutum hudu da kuma wasu kamfanoni. haka kuma ya ce sun shirya gabatar da shaidu guda sha biyar mun samu hujja wadda ta danganta shi mai girma tsohon gwamna da wasu laifuffuka wanda na farko da kawai ita hukumar ta haramta kamar menene tuhuma tuhuman da kuke masa to tuhumar farko misali kaga akwai tuhuma da muke wadda ta jibinci mun sami inflow da wanda yawa shigowar kuɗi wanda aka yi daga asusun gwamnatin jihar kano naira miliyan 600 da wani abu suka shiga kamfani wanda shi mai girma tsohon gwamna wato darakta ne a gurin sannan wanda yake tasarrufi da akawun din mai ɗakinsa ce take Tuhuma-tuhuma guda nawa ne? Guda takwas ne. To sai dai wasu na ganin matakin gurfanar da tsohon gwamnan Abdullahi Umar Ganduje da iyalin nasa da hukumar ta yaƙi da cin hanci da rashawa da muhi magajiri gadon ke jagoranta ke yi masa ba komai bane illa yunkurin ramo gayya kan dakatarwar da gandujan yi masa da kan kujerarsa wani zargi da muhin ya musanta. shi ne dalilin da ya sa aka dakatar da ni tun farko tun da wani abu ne wanda muka fara shi tun yana kan gwamnati kuma 'yan jarida sun faɗa cewar muna bincike akan wasu abubuwa da iyalansa suke na farko su basu karyata ba babu kuma wanda ya fito daga gwamnati ya karyata kuma abin da aka ce an dakatar da ni din akan shi ba a iya an tabbatar da shi ba kotu ta ce mu dawo amma akwai umarnin kotu da aka dakatar da cewa kada su zo gaban hukumar ka baka gano nan kamar karantse ne ga wancan da kotun ai ta dakatar da mu da binciken su ko binciken waɗanda ma ya nada ko iyalansa amma kotu ta ce wannan laifi da ya kai mu kara a kan shi tana ganin cewar laifi ne ya ganin kotun wisdom ɗinta laifi ne na gwamnatin tarayya saboda haka ba mu da hurumin binciken eh, laifin gwamnatin tarayya ni ma kuma na yarda da haka ita kuma kotu ta dauki mataki yanzu ina da kes wanda muka yi tracing din kudin gwamnati kudin local government naira miliyan dubu hamsin da daya da miliyan ɗari uku to kan haka ne na tambi bangaren shugaban jam'iyyar apc na ƙasa kuma tsohon gwamnan kano abdullahi umar ganduje dan jin ta bakinsa sai dai lauyansa barista musa lawan ya ce ba za su halarci zaman kotun ba saboda ba a ba su san maci ba babu wani abu da za su iya cewa dangane da wannan shari'a da za a fara saurara a yau kalifa shehu dokaji sashen hausa na bbc a abuja najeriya. To tsohon gwamnan jihar Rivers Rotimi amici wanda ya shafe kusan shekara 24 yana rike da makaman siyasa daban-daban. Ya ce tun da ya sauka daga mukamin sa na ministan sufuri mutane suka rage zuwa wurin sa. A hirarsa da awal Ahmad Janyo, tsohon ministan ya faɗi dalilin da ya sa ya koma gefe tun bayan da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya kada shi a zaben fitar da gwani na jam'iyyar APC. Amma ya fara ni da tambayar sani yadda rayuwa ta kasance bayan ƙarshen gwamnatinsu. Calm, quiet, mm, relaxing, Ina cikin natsuwa, ba hayaniya, cikin kwanciyar hankali, ba na cikin sauri na yi wa wani wani abu ko halartar taro. mutane ba su zuwa ko su yi tambayoyi ko neman taimako wajena zan ce 'yan siyasa na zuwa amma ba kullum ba kamar a baya dai sai karfe goma sha biyu ko zuwa karfe ɗaya ko biyu na dare nake kwanciya kuma na tashi tun karfe shida zuwa bakwai na safe don ganawa da jama'a amma a yau mahaifiya ta ce mutum na farko da na fara gani sai kuma kai babu wani ɗan siyasa me yasa aka daina jin muryarka a fagen siyasa <laughs> If I to talk about family, there's absolutely nothing new. Idan akwai wani abu da kake son a yi magana ka faɗa min, babu wani abu sabo duk abin da kake son na faɗa tun shekarun 1970 ake maganarsa. Akwai yunwa da talauci ba ingantaccen ilimi ga fashi da makami da sata da kuma cin hanci da rashawa. Akwai abin da ya sauya ne? Ka fi so ka ci gaba da yin shiru kenan. Menene illar yin shirin? ɗaya daga cikin hikimomin 'yan arewa shine ba su cika yin magana ba kuma ina da abokai 'yan arewa da dama da suka koya min yin shiru bari na faɗa maka abin da tsohon shugaban ƙasa ya taɓa faɗa min zan saka a littafi na kuma wannan ne karan farko da na faɗa wa ɗan jarida wannan labarin ya ce a meci na ce yallaɓai ya ce mu fulani muna da wani karin magana cewa ba don tuwo kawai aka yi ciki ba Fulani that the stomach is not meant for food alone wasu na ganin cewa don ka faɗi zaɓen fidda gwani ne you're going to politics uh, that's why I don't want to go into ka gani kana shiga uh, batun siyasa kuma ba ni son zancen siyasa ba zan maka magana ba kuma ba zan sake amsa maka ba idan ka sake ɗan wuta. idan sun ce haka ka faɗa musu yabo ya tabbata ga ubangiji ni kirista ne idan haka suke tunani don cewa na faɗi zaɓe ne ban so tsayawa takara ba domin na tsaya takara ne saboda na goyi bayan waɗanda suka yi min alkawarin za su kawo sauyi a ƙasa amma ba su yi hakan ba buhari ya yi min alkawarin zai sauya ƙasa shugaba janatan ma ya yi alkawari zai sauya ƙasa sai na yi tunanin ƙila ko ina da matsala ni ne bana ganin sauyin ko kuma tabbas akwai matsala babu sauyin to me zai sa ba zan gwada ba saboda haka ba wai ina nufin ko buhari ya kawo sauyi ko a'a ba ko Jonathan ya kawo sauyi ko a'a. Ina cewa ne a nawa ganin ya kamata a yi wani abu. Shi yasa na tsaya. Kana ganin ƙasar na kan turba ana samun ci gaba? Ban sani ba, kai zan tambaya. Ai kai ɗan jarida ne, kana zuwa ko ina. Shin abubuwa na tafiya daidai? Ka amsa mana. Har yanzu kana jam'iyyar kada ke kan mulki? Shin na taɓa sauya jam'iyya? akwai wata ranar da na sanar cewa na sauya jam'iyya wasu na ganin kana cikin gungun wasu 'yan siyasa da ke shirin yakar wannan gwamnatin ban sani ba idan ka san inda suke haduwa ka faɗa min don na je na same su rotimi amechi kenan tsohon gwamnan jihar rivers To yanzu karfe bakwai ne saura minti goma sha bakwai a jihar Sokoton Najeriya haka kuma lokacin yake a jihar Maradi ta jamhuriyar Nijar. Rabi'atu Kabarrin ce ke gabatar maku da shirin safe daga nan sashen Hausa na BBC za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye shafin mu na intanet wato bbchausa.com. To nan gaba a cikin shirin zamu je Nijar da Kamaru muna kuma ta da labarin wasanni. A Najeriya, 'yan bindiga sun kai hari a garin na Alma a yankin karamar hukumar malumfashi ta jihar Katsina, inda suka kona gidaje suka kuma sace gwamman mutane galibi mata har da masu juna biyu da ƙananan yara, da wani wanda 'yan bindigar suka taɓa sarewa hannu da ƙafa bayan kashe wani mai unguwa. Gadi Abdulsalam Ibrahim Ahmed da wannan rahoto. bayanai dai sun ce hare-haren 'yan bindigar na baya-bayan nan sun shafi wasu sassa na yankin na alma da ke yankin karamar hukumar malumfashi ta jihar katsina kuma al'amarin ya jefa mutane da dama cikin tasku ga kuma ta bakin wani mutumin yankin wanda ya tsallake rijiya da kundin baya da muka sake sunansa tsakanin allah muna cikin saboda in ma yanzu mutane ga sanan dai suna ta tashi yanzu gaskiya duk wanda suka tsinci kansu a cikin wannan hali a gaskiya a tsamiya dai kashi goma to gaskiya kashi takwas duk sun tashi yanzu bai yi kashi biyu ba cikin hatsaniyar mai goro. Shin ya lamarin ya auku? Wajen karfe tara na dare aka kira mu daga can yamma da mu wajen ya aika suka ce barayin nan sun hito suna nan sun yi gabas. To sai muka fara gaya ma jami'an tsaro muka ce to mutanen nan an ce sun yi gabas muna neman agaji kafin su zo mana. To tun karfe wajen takwas da rabi na dare muka gaya musu. ba su zo ba har mutanen nan suka zo suka shigo garin suka fara halbi wai dai su ce ga su nan ga su nan in takaita ma dai ba jami'an tsaron da ya zo he bayan mutanen nan sun gama kone koren duk abin da za su yi sun gama he ga su wata mota ta zo to da karshe dai suka gudu ma ba mu san wajen da suke ba daga nan gaskiya mutumin yankin na alma ya ce an yi musu gagarumin ta'adi a harin da 'yan bindigan suka kai kai to ai asara gaskiya sai dai Allah kaɗai ya san iyakacinta saboda gida gida aka suka bi suka kokona a gidaje kuma duk manyan gidaje in ta bibiya tsamiya kuma gidajen da suka kone sun fi ashirin da biyar. To asarar rayuka fa? A nan tsamiyar mai goro sun kashe mai unguwan nan a nan unguwar sabo abin takaici akwai wani alhaji nan wanda wancan zuwan da suka yi sun cire mai kawa sun cire mai hannu ba hannu ba kafa haka da yake ta gungurawa wai kuma da suka zo kuma suka ɗauke mutumin nan suka gaba da shi kuma bayan sun kwashe mata mata akalla matan da suka kwasa sun kai tara kuma kowace mace daga ciki tana da goyo akwai mace biyu wadda in yanzu suka yi huɗa ne sun waɗannan taran nan sun kai wajen kusan ashirin in lissawa da yaran da wannan matan sai eh, shi wannan alhaji wanda suka ɗauke wanda gurbin wanda zai iya komi. To amma da ana ganin kamar matsalar tsaron ta ɗan lafa a wannan yanki naku. Iya, ai mu gaskiya mu kusan yanzu mata da ka saboda kusan kullun yanzu ma ka san Allah yanzu magana da muke da kai yanzu nan ma sun yi tonan sun wuce sun yi manna sai ana almai ne sun kashe ma mutum biyu magana dan da muke yanzu yanzu nan amma dai mu ji wani wata suna cewa da sauki amma mu dai nan gaskiya ba sauki. Yayin da muka tuntuɓi kwamishinan tsaro na jihar Katsina, Dr. Nasiru Ma'azu, ya danganta wannan hari da aka kai garin na alma da cewa hari ne irin na ramuwar gayya sakamakon halaka wani mutum da ake zargin kasuwar gumin dan bindiga ne da wasu mukarrabansa waɗanda suka addabi yankin karamar hukumar malumfashi da kewayenta kuma ana nan ana ci gaba da ƙoƙarin murkushe wannan matsala ta tsaro a dukkan wuraren da ake fama da ita a jihar ta katsina abdulsalam ibrahim ahmed sashen hausa na BBC daga Abujan, Najeriya. Ƙungiyar dillalan man fetur uh, mai a Najeriya ta ce za a fara samun sauƙin farashin man musamman ma dizal sakamakon saukin da suke samu daga matatar man Dangote. Wannan na zuwa ne yayin da matatar mai ta Dangoten ta sanar da rage farashin litar man na dizal daga Naira dubu da biyu zuwa Naira 1,000. To koyaushe 'yan Najeriya za su fara ganin sauƙi? Awal Ahmad Janyau ya tattauna da Bashir Ahmad malam shugaban dillalan man fetur da iskar gas a yankin arewacin Najeriya. To alhamdulillahi kamar yadda kowa ya sani a kwanakin baya an fara sai da wannan dizel din. Yanzu haka kaga da aka fara da an fara sayarwa dubu ɗaya da ɗari biyu maganar da nake ma ya sake sauke shi ya koma dubu ɗaya. to alhamdulillahi kaga abubuwa suna yin ƙasa sakamakon yanda shi ma ya ce zai dinga siyan mana da kayan idan crude oil ya tashi zai ƙara idan ya ƙasa to kuma kowa ya san abin da crude oil din yake a duniya so ba abin da za mu ce yawa Allah sai mu yi godiya to na batun naira da ake cewa ai da naira kuke kuke saya eh da naira muke siya. Eh, Ah, duk wanda ya je ko yau ka je da naira ka bashi kuɗin sa inda kana da rijista da shi zai karba kuma zai baka wannan kayan to shine abin da muke dai ta kira da gwamnati eh, ita ma ta biyo hanyar da za ta ah, dinga karɓar naira tashi domin idan abu ya tafi suka ce za su dinga karba da dala to kaga murnar da muke za ta koma ciki tsakani ga Allah kenan. Amma a farashin ana kwatantawa ne da farashin dala bayar da naira din? Eh, yana kwatanta da yanayin dala da kuma yadda crude oil yake a duniya to da shi yake kasuwancin nashi. To idan ku kun samu sauki su masu sayan man fa tun daga shidda naira ne dama kukan dala kuke yanzu za a iya 'yan kasa za su ga sauki a gidajen mai? Insha Allah, ai duk inda aka ce mutum ya siyo dubu ɗaya to kaga ai shi ma abin da zai sa da ya cire kuɗin mota ya cire ɗan ribar da zai sa kaga ai da ana siyarwa dubu ɗaya da ɗari bakwai kaga zai dawo ko dubu ɗaya da ɗari biyu ya dawo ko da ma nawa ya dawo ai kaga sauki sauki ne kuma a hankali insha Allah muna sa rai sai ya dawo ma ƙasa da dubu ɗaya. Amma har yanzu ba a ga saukin ba duk da cewa ku kun ga saukin. A to ai yau aka fara dubu ɗaya ko? Yau nake gaya ma kuma ba wai dubu ɗaya ba mai mota ɗaya ba ne sai masu siya da yawa ne bulk. Hmm. shi ne ake siyan musu dubu ɗaya amma mai mota ɗaya ne kuma wannan farashinsa daban ko mai mota biyu wanda zai kai gidan mansa to zuwa yaushe 'yan ƙasa za su ga sauƙin su idan sun je neman man to alhamdulillah muna sa rai dai daga nan ba da dantsewa ba insha Allah 'yan ƙasa tunda duk mai man da ya ɗauka ah, shi ma so yake ya koma Bashir Ahmad Dan Malam kenan shugaban dillalan man fetur da iskar gas a yankin arewacin Najeriya. To a jamhuriyar Nijar ta kaddama ce ta barke tsakanin kamfanin dillancin man fetur na kasar da direbobin da ke da man daga da magaran zuwa ya mai. Kowane bangare na zargin abokin hudarsa da ha'intarsa kamar da za ku ji cikin rahoton Cima'ila Isufu. Ɗaruruwan direbobin tankokin ɗaukan mai ne suka kwashe kwanaki biyu suna boran gaban cibiyar kamfanin dillancin man fetur na ƙasa dafi da ke mashigar